الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره مما هو من جس التجني والجهل والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به من حب من يصد من حب من يصد ويقطع بغير دم أو يبعد من يتقرب إليه وإن جلد في ذلك من جلد من المسنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة الباردة وقد ثبت في الصحيحين وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيته لا أؤيسهم من رحمتي وإن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله يحب التوابين وإن لم يتوبوا فأنا دبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم بالمعائف وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والحظم أن ينقص من حسنات نفسه وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أقصكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأن أكثر الذنوب ولا أبالي فاستكبروني أكثر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما بعد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا اجتمعوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Talata a yau ashirin ga watan Jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da da da talatin ɗaya, wanda kuma shi ya zo daidai da hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan masallaci na Modibbo a garin Katsina, kofar kaura a garin Katsina. A cikin karatunmu na littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر همشاك ما لمن شيخ مسلم في تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى wannan kuma shi darasinmu na saba'in kuma na ƙarshe in Allah ya yarda a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shi na ɗari da goma sha hudu damu 'yan bida ne sai mu ce adadin surorin malam yana cewa a wannan gaba ta san Allah wa mimma yanbaghi tafaqqunu lahu abinda ya kamata a kula da shi أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في Bai غيره بيهلت ya يرك tsammani dangane da san Allah ba irin abinda da ke tsammanin sa dangane da san wani Allah mimma huwa min jinsi tajanni Abinda yake da alaka da rashin kyautawa wal hajri ko kauracewa wal qati'ati ko ainihin yanke zumunci li sababin ba tare da laifi ba wa nahwi zalika da ire-iren wannan mimma a yaghliqu fihi tawa'ifu min an-nas abinda wasu daga cikin kungiyoyi na mutane sukan iya yin kuskure a cikin sa wato abinda ibnu taymiya yake nufi anan shine kada mutum ya dauki sha'anin san Allah kamar sha'anin san wani ne daga cikin halittu ko san wani mutum ko san wata mace wato kamar yadda za ka rika ganin wani yana son wani amma wanda ake so ɗin kullum yana yi wa wanda yake son shi sharri ko yana masa rashin mutunci ko yana ƙaurace masa ba tare da dalili ba ko yana yanke zumuncin da ke tsakaninsu wanda har shi mai so ɗin zai rika kokawa yaya ina son wane duk inda na zauna ina faɗan alkhairinsa amma shi kuma yana nuna min rashin mutunci yana nuna min rashin ya kamata yana kawar da kansa lokacin da ya gani wannan yana faruwa tsakanin mutum da mutum alaka ta mutane a junansu za ka iya iske wani yana son wata yana ƙoƙarin nuna mata soyayyarsa amma ita kuma tana ƙoƙarin guje masa ko kuma amma a duniya ka kafa wanda ta kijinin ta yi ido hudu da shi kamar sa to kaga wanda yana faruwa a tsakankanin mutane amma baya faruwa irin wannan baya faruwa tsakanin bawa da ubangijinsa a ce mutum yana son Allah amma ubangiji na na kinsa ba zai yiwu ba in kana san Allah Allah zai so ka. in kana yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a zaka samu sakamakonsa ubangiji duk sanda ka kusance shi da yin da ibada da da'a shi ma yana kusanta zuwa gare ka ubangiji ba ya da wannan to bai kamata wasu su rika ganin irin abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum a babin soyayya yakan iya faru tsakanin mutum da ubangijinsa wannan baya faruwa yin haka mummunan zato ne ga Allah to an samu wani wanda za su rika ganin haka Ka ga mutum yana cewa shi ni Allah ina kaza ina kaza amma kuma kullum ni sai kaza yake faruwa a kaina me yasa kaza kaza wato kamar ubangiji baya kyauta masa shine ibnu taymiya ya ya kamata mutane su fadaku su lura da wannan yace hatta ya tamassalu fi hubbihi bi jinsi ma yatamassaluna bihi fi hubbi man yasuddu wa yaqfa bi ghairi dhanbi har su rika nuna wato abinda suke abinda yake faruwa tsakanin mutum da mutum na soyayya yayin da wannan da ake so zai kaurace wa wanda yake son shi sai su rika nuna irin wannan yana faruwa tsakanin su da ubangijin aw yab'udu an aw aw yub'idu man yataqarrabu ilayhi ko kuma ya rika nesantar da wanda yake yake neman kusanci gare shi wa in ghalita zalika man ghalita min al-musannifina fi rasailihim ko da kuwa waɗanda wasu waɗanda suka yi rubuce-rubuce sun yi kuskure a wannan matashiya bai kamata a ɗauki wannan wani abu ne mai kyau ba ko da ko wasu sun rubuta irin wannan wato za a samu malami amma kuma yana rubuta maganganu da suke nuna wato kamar ubangiji bai mata daidai ba yana kaza yana kaza amma ubangiji ya jarrabe shi da abu kaza da abu kaza kamar yana neman kusantar ubangiji amma ubangiji baya bukatar kusantar sa kaga wannan babban kuskure ne yace hatta ya kuna mazmunu kalamihim iqamat al-hujjati ala Allah har ma kai ka ce abinda maganganun su suke kunsa kafa hujja ga Allah wato kamar suna yi wa Allah hujja Allah muna kaza muna sallah muna qiyamul laili muna sadaka muna taimakon addini muna jihadi muna da'awa muna kaza amma kuma ubangiji kana mana kaza kana mana kaza wato kamar ma suna da hujjojin da suke kafa wa Allah na cewa suna san shi shi kuma yana nuna musu kiyayya bal lillahi al-hujjatul baliga ba haka magana take ba isasshiyar hujja ta Allah ce wa kasabata fi sahihain kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yake cewa wannan hadisi ne kudsi ya yake a wajenka annahu qala yawa to ni babu wannan yaqulu allah ta'ala man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin raina wannan sifa ce ta ubangiji sifatul nafs ubangiji ya sifanta kansa da wannan a cikin alkur'ani saboda haka zaka sifanta shi da abin da ya sifanta kansa da shi kamar yadda annabi isa alayhi salam yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub saboda haka ubangiji ya sifanta kansa da annabsu sifarsa ba daidai take da sifar halittarsa ba ko da ko sun yi musharaka sun yi tarayya a suna amma a haƙiƙa sun sha bambam wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin khairin minhu wanda duk ya ambace ni a cikin wata jama'a wata tawaga to ni kuma zan ambace shi a cikin tawagar da ta fi tashi alkhairi in shi ya ambace ni a cikin mutane ne to ni kuma zan ambace shi ne a cikin mala'iku wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya kusance ni gwargwadon wato shibri me ake cewa shibri dani ko wanda ya kusance ni gwargwadon ɗani guda ni kuma zan kusance shi zira'i ɗaya wato zira'i shine mai an dai san zira'i ko yawwa wa man taqarraba ilayya zira'an wanda kuma ya kusance ni gwargwadon zira'i ɗaya taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon gaba guda wa man atani yamshi ataituhu harwala wanda ya zo min yana tafiya zan zo masa ina sassarfa ina gaggawa wato duk sanda za ka yi wa ubangiji wani abu na alkhairi na da'a na biyayya to shi zai maka ninkin abin da kai masa shi ne abin da hadisin yake nuna kaga ashe ba batun ka ce ka yi wa Allah kaza kaza kaza shi kuma bai maka daidai ba tun daga shi abin da yake faɗa duk sanda ka yi masa wani abu na da'a na biyayya to shi kuma zai yi abin da ya fi naka in ka kusance shi shibiri guda ɗani guda shi kuma zai kusance ka zara'i ɗaya in ka kusance shi zara'i ɗaya shi kuma zai kusance ka kamu ɗaya wato gaba guda saboda kaga har kullun sakamakon da yake yi maka yafi aikin da kake yi shi yasa Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamako mafi kyau kaga yace al husna ma'ana mafi kyan aikin da suka yi wa ziyada har ma da ƙari akan wannan wa man atani yamshi ataituhu harwala wa fi ba'd al asari a cikin wasu maganganu da ake da aka jiyo wanda aka ruwaito yaqulu Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ahlu zikiri ahlu ce. ma'abotan ambatona wato masu ambatona suna tunani su ne abokan zamana wa ahlu shukri ahlu ce. masu gode mun kuma su ne masu ziyarata wa ahlu ta'ati ahlu karamati masu yi mun da'a su ne waɗanda nake karramawa wa ahlu ma'siyati la u'ayyisuhum min rahmati waɗanda kuma suke saba mun bana fitar musu da ƙauna ta rahmata in tabu fa ana habibu idan sun tuba ni masoyinsu ne inna ba yu hibbu tawabina saboda wanda ya tuba ya koma ga Allah ubangiji yana san shi at-taibu habibullah li anna Allah ta'ala yuhibbu tawabina saboda Allah yana san masu tuba wa in lam yatubu idan ba su ba fa ana tabibuhum to ni mai musu magani ne abtalihim bil masa'ib zan jarrabe su da musibu daban-daban hatta utahirahum min al ma'ayib har in tsarkake su daga laifuffuka wannan asar daga jin sa irin asar ne na Isra'iliya abinda ake ruwaitowa daga banu Isra'ila kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilar sahida az-da'ifa ya ka wannan kuma yayi ishara zuwa ga haka aka duba silsilar da'ifa na mujalladi na tara a lambar hadisi 4392 a cikin al-uqud na Ibnu abdulhadi Hadi Ibnu madani Ibn yi yayi ishara zuwa ga cewa wannan magana ibnu taymiya ba yana jingina ta ne zuwa ga wani hadisi ba yana cewa a cikin wasu littattafai domin a cikin wannan littafi ibnu abdul hadi yana cewa wa mimma hafiztuhu min kalamihi fil majlis qawluhu yaqulu Allah ta'ala fi ba'd al kutubi kage kenan ba a cikin littattafai na hadisi ba saboda haka wannan yana daga cikin isra'iliyat baya daga cikin hadisai waɗanda suke na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa ya kunshi ma'anoni masu kyau ibn taymiya ya kawo shi a babin hadithu an bani isra'ila wala haraj wanda wancan satin mun yi magana akan haka duk abin da yazo daga bani isra'il wanda bai saba wa abin da musulunci yazo da shi ba musulunci bai kawo wannan sigar ba amma bai saba masa ba to wannan ana faɗa ta fuskar ɗeba cewa ba ta fuskar kafa hujja ba وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما Allah ta'ala yake cewa wanda duk yayi aiki na kwarai alhalin yana mumini fala ya khafu zulman to ba zai ji tsoron zalunci ba wala hadman ba zai ji tsoron tauye masa ayyukansa ba qalu malamai suka ce az-zulmu an yuhmala alaihi sayyi'atu ghairihi zalunci da ake nufi anan shine a dora masa laifin da ba shi yayi ba to duk wanda yake mumini ya aikin kwarai ya je ga Allah ya cire dukkan wani tsoro na cewa Allah zai dora masa laifin da ba shi yayi ba wal hazm an yunqasa min hasanati nafsihi al hazm kuma shine a rage masa ayyukan da yayi ayyukan alkhairi da yayi yaje yayi ayyukan kirki kuma yaje ya samu ubangiji ya hana shi wannan ladan ubangiji baya haka ashe kaga bai yiwa a ce ka so Allah ka yi masa da'a ka yi masa biyayya ka bauta masa kuma ya sakanka maka da mummunan sakamako wannan ba zai yi ba sai dai ga waɗanda suke da mummunan zato ga Allah wa qala ta'ala ubangiji yana cewa wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba sai dai kawukan suka kasance suna zalunta haka nan yana cewa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ashe kaga Allah baya yin rashin mutunci har da zaka yi tsammanin kai masa shi kuma wato kai masa rana shi kuma yayi maka duhu wa fil hadith sahih an abi zar a cikin wani hadisi hadisi sahihi wannan hadisi yana cikin sayo muslim hadisin abu zar hadisin mutanen sham ana cewa mutanen sham ba su taba rawaito wani hadisi mafi daukaka ba kamar wannan hadisin shine hadis abi zar al-ghifari عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يقول الله تعالى حديثي لقدسي الله تعالى إلى شوى يا عبادي يا كبينه inni haramtu gulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ku bayina na halamta wa kaina zalunci sannan na sanya zalunci ya zama haramun a tsakankanin ku dan haka kakku cuci junanku kakku zalunci ubangiji ya haramta kansa zalunci duk abinda ubangiji zai yi maka adalci ne duk abinda ubangiji zai maka adalci ne shi ya halicce ka shi ya halicce duk abinda kake takama da shi ko me kake takama da shi ya baka dan kana da dukiya ya karbe ba zaluntar ka yake ba dan kana da lafiya ya karbi kayansa ba zaluntar ka yayi ba dan kana da mulki ya kwace mulkin sa daga hannunka ba zaluntar ka yayi ba shi ya baka yana da damar ya karbi kayansa saboda haka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci duk da cewa duk abin da yayi babu zalunci a ciki amma sai ya zan idan kayi abu mai kyau yayi maka mai kyau kaga wannan shine wato kai matuƙa ga adalci abin da yake nashi ne kuma idan kai kayi ihsani ka kyautata ba biyan shi kai ba amma duk da haka shi sai ya kyautata maka sama da yadda kai kai mata kaga wannan shine kololuwar adalci to idan ubangiji a karan kansa ya kafa wa kansa wannan doka dan menene ku bayi a tsakankanin ku za ku rika zaluntar junan ku yace ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytahu ya ku bayina dukkanin ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi fastahduni don haka ku nemi shirya ta ahdikum zan shiryar da ku shi yasa har kullum muke addu'a a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim domin mun tabbata shari'a a hannun ubangiji take shi yake bawa bayansa shirya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shari'a anan ana nufin shari'a ta tawfiki wato ubangiji ya maka gamdakatar ka yadda da abin da kake ji ka yadda da gaskiyar da ake gaya maka wannan a hannun Allah take amma shari'a ta bayani wato ka yi wa mutane ko wani ya yi maka bayani bayanin da zaka fahimta wannan wani abu ne da ubangiji ya sanya shi a hannun bayinsa ya sanya shi a hannun annabawa ya sanya shi a hannun malamai kamar yadda Allah ce wa likulli qaumin had ko waɗanda mutane suna da masu shiryar da su innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yace ya ibadi kullukum ja'iun ya ku bayina dukkaninku masu jin yunwa ne dukkaninku wata ne illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum sai wanda na ciyar da shi don haka ku nemi ciyarwa a waje na in ciyar da shi don haka duk abin da kake ci ubangiji shi yake baka wannan ba ka da tsumi ba ka da dabara ba ka da gwaninta a wajen samun abin da kake ci ubangiji shi ya ga dama ya baka don haka ka nemi abincinka gurin Allah ba kamar yadda aka koyar da almajirai ba Allah ya ba ku mu samu wannan kuskure ne wato su kada Allah ya ba su kai tsaye ku dai ya ba ku mu mu samu a wajen ku na cewa suka yi Allah ya ba ku ya ba mu to da ya fi ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum ya ku bayi dukkaninku masu zama a tsiraici ne sai wanda na tufatar da shi da ku nemi tufatarwa a guri na tufatar da ku ya ibadi innakum tudlibuna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an kamar yake a riwaya ya ku bayina lalle dukkaninku kuna yin laifi dare da rana ni kuma ina gafarta zunubi gaba daya fastaghfiruni don haka ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري, ضري فتضروني ولن, ولن تبلغوا نفعي Ya ku كوباينا lalle ku ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni kuma ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni haka babu wanda zai iya cutar da ubangiji babu wanda kuma zai iya amfanar da ubangiji ashe duk abin da kake yi kanka kake yi wa in ka kyautata domin kanka in ka muna na domin kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ubangiji ba zai amfana da biyayyarka da da'arka ba haka nan kuma ba zai cutu da ma'asiyarka ba wace law anna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum yace ya ku bayina da ace na farkon ku da na ƙarshenku ku wa insakum wa da mutanenku ku da aljanunku kanu ala aska qalbi rajulin minkum za su kasance a bisa zuciyar mafi tsoron Allah daga cikin ku wato dukkanin halittu gaba daya na farko da na ƙarshe mutane da aljanu dukkanin su da zuciyarsu za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsoron Allah cikin halittun da Allah ya yi ana asqakum billahi wa akhshakum bih na fi ku tsoron Allah da a ce kowa da kowa zuciyarsa za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah Allah ce ma za da zalika fi milki shay'an wannan ba zai ƙara komai cikin mulki na ba kasaitar mai mulki a duniya shine talakawansa su yi masa biyayya su so shi su yi masa da'a wanda ita ce kasaitarsa shine abin alfaharinsa wannan shine yake amfanarsa inda zai fito ya yi takama da wannan ya yi alfahari da wannan to amma ba Allah ba shi ubangiji kai masa da'a kai masa wannan baya kara komai a cikin mulkinsa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa junnakum kanu ala asjari qalbi rajulin minkum ma naqasa zalika min milki shay'an yace ya ku da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a bisa zuciyar mafi fajircin ɗaya daga cikinku wato zuciyar su zan mafi fajircin wato zuciyar mafi fajirci daga cikinku wato da a ce duk duniya tun daga farko har na ƙarshe mutane da aljanu gaba ɗaya za su zamo kamar iblis iblis zai shine mafi fajircin halitta da Allah yi to da a ce za su zama kowa zai zama kamar iblis Allah ce ma na kasa zalika min milki shay'an wannan ba zai tauya komai daga cikin mulki na ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku ijtama'u fi sa'idin wahidin za su haɗu a wata farfajiya guda ɗaya a wani fili guda ɗaya a tudun ƙasa guda ɗaya su yi dandazo a guri guda fasa'aluni kowa ya roƙe ni buƙatarsa da irin yaren da yake ji abin da yake so kowa ya yi addu'a ya roƙe ni buƙatar sa fa sai kullu wahidin minhum mas'alatahu kuma kowa na bashi abin da ya roƙa ma na kasa zalika lil milki ba abin da zai tawaya daga cikin mulki na wannan ba zai tawaye wani abu daga cikin mulki na ba wato da tun daga na farko da na ƙarshe kowa zai tsaya ya roƙi Allah ubangiji kuma ya biya kowa buƙatar sa nan take wannan ba zai rage komai daga cikin tafta Allah ba ce illa kama yanqusul miqyatu idza ghumisa fil bahr sai abin abinda allura za ta raga yayin da aka dirbiya ta a cikin teku me kake tsammanin za ta taho da shi babu abin da za ta taho da shi sai ko ya zama abin da take yi wannan misali ne domin kusanto da abin amma ko wannan din ma ba za ku iya ɗauka ba daga cikin mulkin ubangiji ko da gwargwadon abin da allura za ta ɗauka ba za ku ɗauka ba amma dai don a kusanto muku da yadda abin yake hankalinku zai iya fahimta shi yasa aka yi wannan misalin Allah ce ya ibadi inda ma hiya a'malukum uhsiha lakum ce ya ku bayina waɗannan abubuwan da kuke aikata ayyukan ku ne ni kuma ina kididdige muku ayyukan ku wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai ubangiji yana kididdige shi ana rubuta shi a cikin littafi thumma thumma ufikum iyaha sannan in cika muku wato sakamakon aikin ku faman wajada khairan Ahmadillah, wanda duk yaga alkhairi to ya gode wa Allah wa man da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda duk yaga ba haka ba to kada ya zargi kowa sai kansa to kaga wannan hadisin yana karfafa abin da ibnu taymiya yake faɗa cewa a babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji babu maganar rashin daidai ko rashin adalci ko rashin mutunci ko kauracewa ko rashin wato sadar da zumunci kamar yadda yake faruwa a babin soyayya tsakanin mutum da mutum babin soyayya tsakanin bawa da ubangiji duk sanda kai wa ubangiji da'a shi kuma zai sakanka maka da fiye da abin da kai masa na da'a duk da cewa baya da bukatar da'a ka bari an hutar da kai wali haza kana sayyidul istighfari ma rawahu al-bukhari fi sahihi an shaddad ibn aus قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت shi yasa ya kasance mafi wato girman istighfari wato shugaban istighfari duka sayyidul istighfari ana nufin a'zamuhu wa anfa'uhu istighfarin da yafi kowanne girma yafi kowanne amfani yafi kowanne falala shine ma rawahu bukhari <clears throat> abinda imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin littafinsa an shaddad ibn aus daga shaddad ibn aus ibn thabit sahabi ne wanda yake ya zauna a sham yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidul istighfar shugaban istighfari an yaqula al-abdu bawa ya ce Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji kai ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni ni bawa nake gare ka wa ana ala ahdika kuma ina bisa ga alkawarinka wa wa'dika da abin da ka alkawaranta na sakamako mastafa'atu gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa zuwa gare ka da ni'imar da kai mun ta hanyar godiya wa abu ulaka bi zambi ina komawa gare ka da laifi na ta hanyar ikirari da yadda da cewa nayi laifin fafsir li don haka gafarta min fa inna la yaghfiru dhunuba illa an domin babu wanda yake gafarta zunubai sai kai wannan istighfari idan muka kula ya kunshi yabo da kirari ga Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta da kuma tauhidi da kadaita ubangiji sannan kuma da rungumar alkawari da bawa yake yi ga ubangijinsa da yake cewa wa ana ala ahdika wa wa'dika ala ahdika ina nan kan alkawarin da na ɗauka yarjejeniyar da take tsakaninmu wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين wannan alkawarin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka daga wajen ‘ya'yan annabi Adam sun suna tsatsan annabi Adam tun suna alamin arwa kafin ma a halicce su kafin Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ubangiji ya karɓi alkawari daga kowane ɗayan mu cewa za mu tsaya bisa ga bautarsa ba tare da mun yi shirka da shi ba to anan bawa yana ƙara ikirarin cewa yana kan wannan alkawarin bai warware shi ba wa wa'adika da kuma alkawarin ka kai da kai na sakamako ga wanda ya kyautata ga wanda ya yi da'a ga wanda ya biyayya ina nan ina fafutuka domin in samu wannan alkawarin naka masfafatu gwargwadon iko na ya ce masfafatu gwargwadon iyawata domin dan adam cike yake da gajiya dan adam yana tattare da gaziyawa saboda haka babu yadda za a yi dan adam ya iya zuwa da dukkan da'a da dukkan biyayya yadda ya kamata a yi wa Allah akwai sanda zai gajiya akwai sanda zai kasa bisa ɗabi'ar da Allah ya masa ta ɗan adam to shi yasa sai ya togiya masa batu gwargwadon iyawata a'udhu min sharri ma sana'a e, a'udhu bika min sharri ma sana'a ina neman tsari daga gare ka daga sharrin abin da na aikata kaga ana akwai ikirari da itirafi yayi ikirari da cewa shi mai laifi ne haka yanzu yana neman ubangiji ya tsare shi daga mummunan sakamakon da zai iya samun sa a dalilin wannan laifin nasa abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa gare ka ta hanyar ni'imar da kai min wato ta hanyar godiya ina komawa gare ka ina maka godiya bisa ga ni'imar da kai min wa abu ulaka bi zambi ina komawa gare ka ta hanyar tuba bisa zunubi na famfirli don haka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai wanda duk ya dubi wanda wanda duk ya dubi wannan hadisi ya kula da wannan istighfari zai ga ya kunshi waɗansu ma'anoni wato masu ban sha'awa masu ban ƙayi bawa yana yabo da kirari ga ubangijinsa bawa yana komawa da kuma tabbatar da alkawarin da ke tsakaninsa da ubangijinsa bawa yana ikirari da shi mai gajiyawa ne shi mai laifi ne bawa yana neman ubangiji maɗaukacin sarki ya fi masa laifinsa bawa ya amince ya yadda cewa babu mai gafara mai yafe laifi sai ubangiji annabi ya ce man qalaha idza asbaha mutilan biha famata fi yawmihi dakhala aljanna wanda duk zai faɗi wannan zai yi wannan addu'a wato zai wannan istighfari idza asbaha yayin da ya waye gari <clears throat> mutilan biha yana mai sakankan cewa da wannan wato yana mai yaƙini da abin da yake yi cewa Allah maɗaukakin sarki yana son wannan aikin da yake kuma zai bashi lada wannan shine sharaɗin ka yi ibada ka samu lada wato yanzu akwai yaƙini akwai gaskatawa da cewa wannan ibada ce take ba al'ada ba galibi wasu suna yin ibada amma babu wannan yakinin a zuciya wato suna dai ne domin sun tashi sun samu ana yi mace tana sa hijabi saboda ba yadda za ta yi ya zama dole ta sa hijabi a area da take kowa hijabin yake sawa don haka dole ne ta yadda ta sa hijabi to kaga wannan sa hijabin nata babu lada saboda babu yaƙinin cewa shari'a take yi akwai waɗanda suna yin abin da yake da'a ne amma a matsayin al'ada suke yin sa a azumi an gama sallar abinda an gama shan ruwa an yi sallar isha'i za a yi tarawihi mutum ya zo saboda kawai wai jinin jikinsa ya tsinke wato ya dan jikarsa shi haka ko kuma a'a kada a ce baya yin koda kaɗan ne saboda haka sai ya zo dan jona a dan taba da shi sannan ya zare jikinsa ya tafi baya jin cewa wannan abin ibada ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban imanan cewa wannan abu daga Allah yake wa ihtisaban kuma yana yi ne dan neman lada ba dan riya ba shi yasa duk wanda zai yi aikin alkhairi amma ba da ba da zuciyar yana jin ubangiji ne ya umarce shi da wannan abun ba ba da tunanin samun lada ba zai samu ba shi yasa annabi ya ce man qala idza asbaha muqinan yana mai yaqini yana mai gaskatawa biha da wannan abin da yake faɗa famata fi yaumihi ya mutu a wannan yinin da khala aljanna to dan aljanna ne ma'ana da khala ibtida'an kai tsaye zai shiga aljanna babu maganar a zagaya da shi a fara shigar da shi cikin wuta sannan daga baya a fito da shi cikin waɗanda ake fitowa da su a'a saboda man duk mumini zai shiga aljanna idan ana nufin zai shiga aljanna ne intihan bayan an sa shi wuta wannan baya da bambanci da sauran waɗanda su faɗa ba suna muminai a nan ana nufin da kala habtida'an zai shiga tun a karan farko wa man qalaha idza amsa muqinan biha wanda ya faɗi wannan istighfari ko wannan kalma yayin da ya yammata wato da yamma muqinan biha yana mai yakini da wannan kalma fa mata lailatahu ya mutu a wannan daren da kalal janna zai shiga aljanna fal abdu da'iman bayna ni'matin min Allah ta'ala yahtaju fiha ila shukr bawa har ko da yaushe yana tsakankanin wata ni'ima da ubangiji ya yi masa yana buƙatar yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima wa dhanbin minhu yahtaju fihi ila istighfar yana kuma tsakankanin wani zunubi wanda yake buƙatar neman gafara wato bawa har ko da yaushe gefe guda ni'ima ce ta ubangiji in ya waiwaya zai gani ni'imar nan tana buƙatar ya gode wa Allah akanta gefe guda kuma in ya waiwaya zai ga wani laifi ne da gajiyawa da kasawa ta ɓangarensa wanda yake buƙatar ya nemi gafarar Allah ya tuba a kansa kaga ashe kenan ko da yaushe yana buƙatar wannan shi yasa wannan sayyidul istighfar sai ya zo da cika wannan buƙatar yace a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi ta fuskar ni'ima ina komawa gare ka ta hanyar godiya ta fuskar laifi ina komawa gare ka ta hanyar neman ka gafarta min faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. wa kullun min hadhaini min al-umuri al-lazimati lil-abdi da'iman abin da ya shafi ni'imar ubangiji da abin da ya shafi gajiyawar bawa a koda yaushe suna tare da bawa ba yadda za a yi bawa ya ji cewa ba wata ni'ima ta ubangiji a tare da shi wacce take buƙatar ya gode wa Allah kanta babu wannan kamar yadda ba yadda za a yi bawa ya ji cewa babu wata gajiyawa kasawa ta bangaren sa da yake buƙatar ya nemi Allah gafara a kanta babu wannan saka wannan sifofi ne guda biyu waɗanda suke tare da bawa a kowane lokaci da'iman wa abadan fa innahu la yazalu yataqallabu fi al'umillahi wa ala'ihi bawa bai gushewa yana jujjuyawa yana birgima cikin ni'imomin Allah wato da ni'imominsa yana birgimawa cikin ni'imomin Allah da ya mata bawa bai gushewa har kullun cikin ni'imomin Allah yake wala ya zalu muhtajan ila tawbati wal istighfar kuma ba zai gushe ba yana bukatuwa zuwa ga tuba daga neman gafara saboda haka sayyidul istighfar ya ya kunshi abinda zai biya wa bawa wannan bukatar tashi ya gode wa Allah ni'imar da ya masa ya kuma nemi gafara kan kasawarsa ta wani bangare wale hada saboda haka ne kana sayyidu waladi adam wa imamul muttaqin muhammad sallallahu alaihi wa sallam yastaghfiru fi jami'il ahwal saboda haka ne ya shugaban ƴaƴan adam alaihi salam shugaban masu tsoron Allah duka annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake neman gafarar Allah a cikin kowane hali a dukkanin halayensa neman gafarar Allah yake وقد قال صلى الله عليه fil في الحديث الصحيح الذي رواه Bukhari. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi sahihi wanda imam bukhari ya ruwaito shi yake cewa ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra yake cewa ya ku mutane annabi yake cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga ubangijinku ku nemi Allah ya sai muku gajiyawar ku da kurakuranku fa inni atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra ni karan kaina a kullum ina neman Allah ya yafe min ma'ana ina tuba a kullun sau ɗari wani hadisi yana cikin muslim har ila yau ba bukari kadai ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ubangiji ya gafarta mishi ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar amma duk da haka a kullun sau ɗari yake neman Allah ya yafe masa yake neman tuba ga Allah wa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yake faɗa yake cewa kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahid mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a majalisa kwaya daya a zama daya wato a zama guda daya mun kasance muna lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya يقول ينا سوى ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 a أقول a gurin zama guda ديا mun kasance muna lissafa wa annabi na yin wannan addu'a sau 100 yace ya ubangiji ka gafarta mu ka yafe mun innaka anta tawwabur rahim dan lalle kai mai yawan tuba ne mai yawan karɓar tuba ne mai yawan rahama ne mi ata marra yana faɗan wannan wato har sau ɗari hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne sahihi wa qala haka nan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra lalle ni ina neman gafara wajen Allah ina tuba zuwa gare shi a kullun sama da sau saba'in wacce ruwaya ta nuna sama da sau yakan yi sau ɗari wafi sahih muslim a cikin sahihu muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yughanu ala qalbi akan yi rufi akan zuciyata wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 nakan nemi gafarar Allah a kullun sau ɗari. idan ya zan da waladi adam wa atqa rajulin fil khala'iq kulliha annabi da yafi kowa tsoron Allah ya zan haka shine ɗabi'arsa ina ga wani kuma wanda bai kai shi ba ina ga ire-iren mu babu shakka mu da muke bukatuwa matsananciyar bukatuwa zuwa ga yawan neman gafarar Allah da yawan istighfari to ashe kaga shi istighfari da neman gafarar Allah ba sai an yi gurub ba kaga don anan ba a ce annabi da safai suna yin gurub su zagaye wani abu suna faɗa ba saboda haka baya buƙatar wannan wannan zai zo da wannan kuma ya kauce wa tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake yana buƙatar shi ma ya istighfari a kansa saboda laifi saboda haka baya buƙatar sai an taro an shimfiɗa wani abu ko an zagaye ko wani yana bayarwa ana aishi ko ana yi da jumla guda ɗaya kaga dan duk ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake yi don haka haka ya kamata ka yi sannan za mu ga ƙololuwar abin da ake faɗa na istighfari da annabi yake yi ɗari ake faɗa shi ban ga yadda aka faɗi ɗari da hamsin na istighfari ko wani abu balle dubu kaji an ba wani mutum wai wurji ya je ya yi sau dubu saboda zai ci zaɓe kuma su in ba haka an gaya musu ba su yadda ba in kai za ka zo ka bashi azkarun bawiya ka ce ga abin da annabi yake yi sai ɗan rena sai ga aika ɗan ne kamar ba zai ba kosar da shi ba zai biya masa bukata ba amma ya je gurin wani kasar kuma ɗan bid'a ya haɗa shi da wani aiki ya haɗa shi da aikin wahala sai ya fi yadda cewa eh wanda duk zai wannan aikin dole ya samu buƙatar ta tafiya to kaga wannan jahilci ne a mizanin karɓar aiki da rashin karɓarsa a gurin Allah ba yawansa bane ba yawansa bane Allah cewa ne yabluwakum ayyukum akthara amala ahsana amala li yabluwakum ayyukum ahsana amala wannan shine abinda ubangiji yake bukata aikin ya zan mai kyau ne zamansa mai kyau shine ya dace da sunna kuma ya zama mai shi ya ikhlas idan ya samu wannan sharuɗan guda biyu to ya zama ahsanu amala amma wasu suna ganin aksaru amalan shine abin da ake ake bukata wannan wahala ce wacce take ba ta da ma'ana tun bai sa'a ba sai ya tsinci kansa cikin amilatun nasi ba Allah ya sauki ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال saboda haka aka shar'anta yin istighfari a ƙarshen ayyuka wato ayyuka na mutum ya yi istighfari a ƙarshen su domin yiwuwar ya zan ya gajiya a cikin aikin wannan don haka yana buƙatar istighfari ya ubangiji abinda na yi gajiya a cikin aiki na ya ubangiji ka gafarta min ka yafe min Allah yana cewa mustaghfirina bil ashar da waɗanda suke neman gafara bil ashar a lokutan asibari lokacin abin nan sulutun dare na ƙarshe qala ba'dhum ahyaw al-layla bis salah wasu daga cikin magabata malamai suke cewa abinda Allah yake nufi da wannan yace ahyawul layla bi ahyawul layla bis sun raya dare da sallar nafila da qiyamul layl falamma kana waqtus sahari yayin da yazan lokacin asuba ya matso umiru bil istighfar sai aka nemi su kuma nemi gafarar Allah wato wannan qiyamul layl din kai ya ruɗe su su rika ganin cewa ai sun yi wa wani Allah abin a zo a gani don haka suna jiran dole dole dole Allah ya ba su sakamako a'a su rika ganin cewa su masu gajiyawa ne kuma wannan abin da suka yi duk babu godiya ce ga Allah wa fi sahih anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idan sarafa min salatihi kaga wancan qiyamul layli ce mutun ya gama sai kuma ya istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama sallarsa istaghfara salatan sai ya nemi gafarar Allah sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram duk da ya gama sallar farilla sai ya nemi gafarar Allah wato idan akwai wani abu na gajiyawa a ciki na gazawa a ciki ya ubangiji ka gafarta min sanda ya ce ya ubangiji kai ne aminci wato kai ne ke da wannan suna assalam wa minka salam kuma da gare ka aminci yake zuwa tabarakta albarkatunka tun yawaita ya zal jalal wal ikram ya ma abocin girma da isa da karamci ta'ala وقال تعالى فإذا min من عرفات idan kuka كنت ko هو kwaranyo daga arfa. fadkur ba inda al-mash'ar haram ambaci Allah a gurin ibada din nan mai haramci mai alfarma wato gurin da ake kira al-mash'ar haram bayan kun zo muzdalifa kun tashi kun yi sallar asu kun kwana a nan kun tashi kun yi sallar asu. asuba sai ku gangaro har daidai gurin da ake kira mash'ar al-haram to sai ku tsaya a nan kuma ku yi addu'a ku yi addu'a kamar yadda yazo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku wato ku ambace shi saboda shiryar wanda yi muku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin kuma lalle kun kasance gabanin ubangiji ya shiryar da ku kuna cikin batattu thumma afidu min haythu afada an sannan ku taho ta inda mutane suka taho wato ku kangaro ku zo kuma mina ku zauna kamar yadda kowa ya zo ya zauna ubangiji ya ga ya shawa domin su sun dauki ta'adar saba wa sauran mutane idan aka zo lokacin hajji don su suna ganin kabilar su ta ƙuraishawa ta ɗara ta kowa don haka ba za su zama sun tafi arfa tare da mutane ba ba za su damu zaliba tare su za su zan tafiyar su daban saboda su suna jin kansu sun fi kowa Allah ce a ku yi tare da kowa wastaghfiru inna Allaha ghafurur rahim wastaghfiru Allah inna Allaha ghafurur rahim ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kaga a ƙarshen aikin hajji wanda shine kololuwarsa shine a Arafa kamar yadda Allah ce annabi ya ce hajju Arafa wato tsayuwar arfa ita ce hajji domin ita ce rukunin da ya fi kowanne karfi kuma ne wanda in ya wuce ka ya wuce kuma shi kenan in kun yi hawan arfa to kun gama kashin bayan aikin hajjin ku abinda zai biyo bayan gama aikin hajjin da kake fatan ubangiji ya karba ya baka lada shine kai istighfari sai yazo da kalma wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam bayan ya isar da sako ya yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah iya gwagwarmayarsa wa ata bima amara bihi ya zo da duk abin da Allah ya umarni da shi mimma lam yasil ilayhi ahadun ghayruhu ya yi abin da babu wani wanda ya yi irinsa a rayuwar duniya duka فقال تعالى في ya يكي إذا جاء نصر الله والفتح idan nasarar Allah da buɗi ta zo idan nasarar Allah ta zo da buɗi shi ma ya zo shine fatu makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya su da amul wufud bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatu makka ya dawo sanat tasi'a shekara ta tara kabilu daban-daban suka rika zuwa suna baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga addini <clears throat> wanda da wasu sun kasa fahimtar addinin wasu kuma sun fahimta amma tsoro ya hana su shiga to yanzu an karya gwamnatin shawa saboda haka yanzu duk wanda yake son shiga addini ya da tsoro a zuciyarsa sai suka yi ta tattaɓowa suna zuwa madina suna karɓar addinin musulunci Allah ya gaya masa wannan ita ce alamar fasabbih bihamdi rabbika don haka ka kai tasbihi tare da goje ubangijinka subhanallahi wa bihamdi wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi mai yawan karɓar tuba ne wato aikin da Allah ya ɗora maka ka gama idan ka ga wannan alamar to aikin da aka ɗora maka ya zo ƙarshe don haka sai ka koma ka ci gaba da ibada kana neman gafarar ubangiji akan abin da wala Allah a matsayinka na ɗan adam ka samu gazawa a kansa <clears throat> innahu kana tawwaba domin ubangiji mai karɓar tuba ne don haka wannan surar kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin mutuwarsa ya kusa ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار saboda haka addini bai tsayawa sai da tauhidi da neman gafarar Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wani littafi ne wato wannan wani littafi ne uhkimat da aka sanya ayoyinsa cikin kwarewa wato ya ayoyi ne waɗanda suke akwai kwarewa a ciki akwai kuma sannan wato ya zama uhkimat min al-ihkam wa huwa al wato akwai alamar wato akwai kwarewa a cikin waɗannan ayoyi kowa ya gansu ya san ba maganar mutum bace maganar Allah ce Allah baya su duk suka kunshi wannan min ladun hakimin khabir daga wanda yake gwani shi yasa ayoyinsa suka zama akwai gwaninta a ciki khabirin wanda yake mai cikakken sani shi yasa ya zo da hukunce hukunce daki daki domin su biya bukatar dan adam Allah ta'budu illa illallah Allah maɗaukacin sarki ya ce ka gaya musu kada ku bauta wa kowa sai Allah inni lakum minhu Nazirun wa bashir lalle ni gare ku daga Allah nake ina mai wato nazirun ina mai gargadi sannan wa bashir kuma ina mai bushara wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku jiyarwa zai jiyar da ku daɗi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani ajali da aka ambata wato abin ambato har zuwa mutuwar ku wa yu'ti kullu bi fadlin fadlahu sannan ya bawa kowane mai falala falalarsa ya bawa kowane mai aikin kirki mai aikin da'a sakamakonsa kaga anan a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarni Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sa bayan tauhidi shine istighfari an la ta'budu illa Allah sai kuma wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi saboda haka tauhidi abin addini bai kafuwa sai da tauhidi da neman gafarar ubangiji haka nan a wani guri Allah ce fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku tsaya da digadigan ku akan addini ku nemi gafarar Allah wa qala ta'ala haka nan Allah ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika ka sani babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina ka nema wa mu'minai gafara wal mu'minati mu'minai maza da mata ka nema musu gafara wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum ubangiji ya san inda kuke jujjuyawa da kai kawanku ya kuma san makomarku ta ƙarshe wani hada a fil hadisi saboda aka yi zo a cikin wani hadisi wanda bai inganta ba ya ƙulu shaitan <coughs> shaitan yana cewa a ahlaktun nasa bil zunubi na halakar da mutane ta hanyar laifi wa ahlaku ne bi la ilaha allah wal istighfar su kuma sun halaka ne da la ilaha allah, sun halaka ne da istighfar wannan hadisi ne mawdu hadisi ne kirkilalle wa qad qala wa qad qala yunus annabi yunus alaihi salam yana cewa la ilaha illa anta ya ce a lokacin da yake cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai aiki ya tabbata gari ka lalle ne na kasance daga cikin azzalimai wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza rakiba dabbatahu yahmadu Allah salatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ya hau dabbarsa kamar da yake cikin sunan Tirmidhi yana gode wa Allah sau uku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana gode wa Allah sau uku yayi kabbara sau uku wa yaqulu la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi faghfirli babu abun bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka na zalunci kai na ka gafarta min wa kaffaratul majlis allati yuqtamu biha al-majlis wal wudu haka nan kaffaran majalisi bayan mutane sun zauna majalisi sun tattauna mitin suka yi hira suka yi karatu suka yi koma me suka yi akwai kaffarar wannan majalisi da suka yi allati yuqtan biha al-majlis kafara da ake rufe majalisi da ita wal ko ake yin ta bayan alwala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu ya koyar da ita bayan alwala sannan kuma tana daga cikin abin ake faɗa har ila yau a du'a istisahi salah wato addu'ar buɗe salla kafin karatun fatiha subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu kula da ita ce ibnu taymiya ya rufe wannan majalisi saboda haka mu ma mun rufe wannan majalisi na karatun as-suffa al-iraqiyya daga yanzu sai kuma lissafi na gaba insha Allah abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya hada mu gaba ɗaya mu cikin ladansa ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ikon karantar da shi abinda kuma muka yi ba daidai ba muka yi kuskure kuskuren da yake na tuntuban harshe ne ko na rashin sani ne ya ubangiji Allah madaukakin sarki ka gafarta mana ka yafe mana ka karbi ayyukan mu na kwarai ya ubangiji karbi ayyukan mu na kwarai kurakuran mu da laifuffukan mu da gazawar mu ya ubangiji ka yafe mana har sai mun haɗu insha Allah a karatun littafi na gaba wanda shi ma dai muna nan tare da gogon naku Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala risala ce sako ne da ya rubuta ta zuwa ga 'yan shi'ar Iraki zamaninsa saboda haka mu kuma za mu karanta ta ga 'yan shi'ar صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu da gudanar da waɗannan jerin gwanon darussa da dr sani ya gabatar a cikin wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin jagorancin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tafiya ta tace addini daga miyagun bidiyo'i da miyagun malamai suka cusa domin a fiddo ƙwaya ta haƙiƙanin tauhidi da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan aiki ne babba to mun tabbatar da cewa a wannan doguwar tafiya ta shekara talatin da wani abu to waɗannan darussa da dr sani ya gabatar suna a matsayin wani ginshike na samun nasarar wannan tafiya ta sunar annabi muhammadu sallallahu wasallam ba a katsina kawai ba ko najeriya har da ƙasashe makwabta da haka babu abin da ya cancanta ne mu a matsayin mu na waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa nauyin jagorancin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan jiha da wannan ƙasa a ce mu gode wa Allah subhanahu ta'ala wanda duk waɗannan ni'imomin da samun nasarar da gare shi bayan wannan mu yi godiya ga shi Dr. Sani da Allah ya taimake shi ya taimake mu ya ba da wannan lokacin nashi ko yana da hidimomi a nan ko bai da su ya tsaya ya kare ba za mu manta ba da ainihin hada marigayi sheikh jafar mahmud adam a cikin wannan godiya tamu mu hada da addu'a Allah ya musu sakayya wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan alheri ba za mu manta ba da dan Allah kuma subhanahu wata'ala ba za mu taɓa mantawa ba baka ina kira gare mu baki ɗaya a ciki da lokutan addu'o'inmu mu sanya waɗannan bayan Allah a cikin addu'o'inmu Allah ya musu sakayya shi kuma da sani Allah ya ba shi ikon ci gaba da yaɗa wannan alheri da ainihin yake yaɗawa bai gode mashi ko masu irin yadda ya kamata in gode ba don ba ni da lafuzan da zan yi godiyar da ta dace da irin ayyukan da sun kai abinda yake ya dace kawai shine in roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi musu a da dukkan alkhairi ba zan manta ba da ku da kanku da kuka ba da goyon baya da haɗin kai don ba ni mantawa mun taɓa kira a wannan wuri cewa a baiwa wannan darasi haɗin kai har na yi kira na jaddada cewa waɗanda ma suke malamai suna da darussa a wurare a cikin wannan rana su yi haƙuri su jingine ni da kai na wannan darasin da nawa ne asali wajen shekara na wannan ashirin litinin aka canza saboda rashin lokaci aka dawo abin nan na ce malam harisu ya rika saboda ba dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya lura da niyyar mu sai Allah maɗaukaki ya tarfa wa garin nono ya kawata tusani ya ainihin abin da tsare mara fage to haɗin kan da kuka bada ya cancanci a muku godiya kuma kuma a muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi kuma ina kira da babban murya littafin da za a sanya na gaba ma to a sake ba da haɗin kan da ya fi wannan domin a cikin wannan aiki wallahi akwai alkhairi iri daban-daban banda tsayawa a yi karatun a saurari karatun to akwai wasu hikimomi cikin yardar Allah subhanahu wata'ala wanda muka samu a wajen gudanar da waɗannan karatuttuka to Allah ya saka muku da alkhairi ina kira da duk waɗanda Allah maɗaukaki ya azurta da fahimta to wannan amanar da Dr. Sani ya aza a yi kokari a isar da ita ga waɗanda ainihin darussan bai kai gare su ba ko dai ta hanyar a je a karanta littafin don an koya kuma da yardar Allah akwai waɗanda sun iya ko kuma ta hanyar isar da kasar kasar ko da sadaka ne ko kyauta da sauran irin hanyoyin da za mu iya yadawa domin mu haɗu a cikin ladan cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa aikin albarka ya sanya ya nauyaya lada ko sakamakon dr sani da malam jafar duk waɗanda suka taimaka waɗannan ayyuka suka gudana a cikin ainihin mizaninmu na alkhairi gobe kiyama ya haɗa mu a jannatul firdaus mun gode kwarai kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi haka ina kira da babbar murya ga majalisar malamai ta wannan jiha aikin da aka fara yi kamar yadda dr sani yake baro kano ya zo nan ya yi darasi ya gama ya koma gida wanda aka fara yi na tura maluma ƙauyuka su rika karantarwa to a gyara shi a sake jaddada shi a sake inganta shi domin akwai alkhairai da yawa a ciki in muka lura da irin alherin da aka samu a cikin waɗannan darussa wannan kira ne mai kama da umarni ga ita majalisar malamai gaba ɗaya ta ainihin abin nan wannan jiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka azurta mu da damuna mai albarka Allah ka kare mu daga kowane irin sharri ka azurta mu da haɗin kai musamman ahalin sunan wannan kasa da kasashen abin da makwabta da duniya baki daya mun gode Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والملحدين اللهم اغفر لنا ولا... اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واوسع مدخلهم واكرم نزلهم عندك يا اكرم الاكرمين اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين